من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai yawo Allahu subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba wato a inda muke ina jin sha tara daidai ko? ashirin daidai na'am ga watan muharram a safar na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da na jin biyu ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ithnai a shari'a a ƙidun wato shi'a na imamiyya waso masu bin limaman nan al'ithnai a shari'a goma sha biyu alhamdulillahi yau za mu tashi a tambaya ta arba'in da ɗaya ne ko? kaifa asbaha ulul azmi minar rusul uli azmin fi i'tiqadi shuyukh shi'a wato mun san a cikin annabawan Allah da ya aiko da manzanninsa akwai mutum biyar wanda ake kiran su ulul azmi wanda su suka fi daraja su yasa aka kira su ulul azmi na jin na farkon su akwai annabi ibrahim ko sai annabi Musa da Isa da annabi Muhammad da annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna da daraja sun fi sauran shi yasa Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din annabawan Allah nan ma da muke gani Allah ya ce na fifita waɗansu akan waɗansu na fifita wasu akan waɗansu annabi ne mafificinsu gaba ɗaya shi ne cikamakinsu shi ne kuma shugabansu gaba ɗaya duk wani makhluki ma ya ce ana sayyidu walad ibn adama wala fakhra ni ne shugaban duk wani ɗan adam ba tare da alfahari ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka san waɗannan mutum biyar ɗin su ne fiyayyu su ne ake kila ulul azmi to tambaya da za mu yi a ya aka yi suka samu wannan matsayin me ya ba su wannan matsayin ya aka suka samu wannan matsayin amma a bisa mahangan aƙida irin ta shi'a ina fata an gane kaifa asbaha ulul azmi minar rusuli uli azmin fi i'tiqadi shuyukh shi'a ta ya akai waɗannan manya manyan ulul azmi minar rusuli manya manyan bayin Allah nan daga cikin manzanni ya akai suka zamanto ulul azmi din amma a mahangan aƙida irin ta shi'a jawab amsan su shine kai tsebi bi hubbihimul a'imma kawai son su ga limaman su goma sha biyu din shi ya promoting nasu ya kai su haka soyayyansu kawai da kaunan da riƙon ga waɗannan limamai goma sha biyu shi ya ba su wannan matsayi a take mala ya ka ce wa man azlamu kai kaman ka ce zuki malle? ina fata kai kun ji ƙarya kun ji zuki malle? wa man azlamu babu wanda ya fi girman zalunci irin min maniftara alallahi kaziban irin wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta ta ga Allah wannan ƙarya ne buhtanun ne azimun ina hujja aura da shaikuhum almajlisiyu baban bi unwan akwai wani shaikinsu da ake kiran shi almajlisi ya wallafa littafi sai ya sanya wani babi ya ware wani babi mai taken tafdiluhum alaihimus salam alal anbiya'i wa ala jami'il khalqi wa akhdhi mithaqihim anhum wa anil mala'ikati wa an sa'iril khalqi wa anna ulil azmi innama saru ulil azmi bi hubbihim salawatullahi alaihim wato yace tafdiluhum alaihim alaihimus salam alal anbiya wato limamansu goma sa biyu ɗin nan wato an fifita su sama da dukkan sauran annabawa wa ala jami'il khalqi da dukkan halittu wa akhdhi mithaqihim anhum wa dukkan halittu sun ɗauki wani alkawari kamar menene alkawari da yarjejeniya wato mai karfin gaske daga gare su wa anil mala'ikati haka nan ma daga mala'iku wa an sa'irin halki da dukkan sauran halittu limamansu suna sama da su wa anna ulil azmi kuma ulul azmi din nan da muke jin labarin su innama saru ulul azmi sun samu wannan matsayin na ulul azmi fiyayyun annabawa din nan bi hubbihim a ta dalilin soyayyansu da ƙaunansu ga waɗannan limaman nasu salawatullahi alaihim aminci Allah tabbata a gare su in kana so ka ga wannan maganan a littafinsu ka je biharul anwar biharul anwar kitabul imamati abwabu sa'iri fada'ilihim wato littafi babin da yake nuna wato littafi da yake nuna shugabanci da limanci da jagoranci nasu na limamansu ka duba babi ma da yake bayyana sauran falalansu wa manaqibuhum da darajansu wa gara'ibu shu'unihim da ababan mamakin da suke aikatawa so suka wallafa ina fata an gane ko to matsayin su kenan tambaya ta arba'in da tana cewa ayyuhuma a'zamu inda shi'ati wanne ne ya fi girma a wajen 'yan shi'a tsakanin abubuwa guda biyun nan alhajju ila mashahidil a'immati ka tafi hajji can iran wajen ziyartar shaihunansu da kaburburan limamansu da malamansu am ada'ur ruknil khamis min arkanil islam ko kuma ka je haji da sauke farali daga cikin rukunan musulunci guda biyar din nan bi ma'ana da tafiya haji don sauke farali da Allah ya wajabta mana wanda yake ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci biyar da kuma tafiya ziyartar makabartansu da shekunansu wanne ne ya fi girma da daraja a wajen lima amma a wajen 'yan shi'a wajen shekunan shi'a yanzu misali Allah ya hore maka kuɗi na zuwa haji to suna baka kaman kai ne ka musu tambaya da Allah da unje aikin haji un sauke farali na wajibi da Allah ya dora mu da un tafi can kum ko Tehran ziyartan shehunai na shi'a don Allah da wanne ne ya fi mun ga kuɗin da ya tafiya ɗaya ta kama da kuɗin banda waɗansu kuɗi kuma kuɗin nan tafiya ɗaya za a yi da wanne ne zai fi za su ce ka share haji gefe ka ce da haji gefe ka je ziyartan shehunansu ya fi to shi ya sa mai tambaya ce wanne ne ya fi daraja a wajen limaman shi'a ziyartan ɗakin Allah mai alfarma domin sauke farari na haji ko kuma ziyartan Iran can Tehran saboda eh, ziyartan shehunansu jawab amsa kai tsaye suka ce alhajju ka yi tafiya ila mashahidi a immatihim ka yi tafiya ta ziyartar shaihunansu da kaburburansu ya fi maka kaje je haji hujja fa iftarau sai suka kirkiro ƙarya suka danganta ta ala abi abdullahi waye abu abdullah shine al-husayn shine husayn radiyallahu anhu wai annahu qala li rajulin shi sayyidina husayn wai ya faɗa ma wani mutum ja'a min al-yaman ya da ya zo ziyara daga yaman amma ziyaran da ta kawo shi ita ce li ziyaratil Husain annahu qala li rajulin ja'a min al-yaman li Husain wai shi Husain ne ya faɗa din ga wani mutum da ya kawo masa ziyara yace inna ziyarata ina tabbatar maka ziyartan abi abdullah abu abdullah ziyartan husaini kenan ka baro ƙasanka ka yi guzuri ka yanka tiket ka rike guzuri ka yi tafiya da koma da komai da shirye-shirye don tafiya ziyartan kabarin sayidina Hussein to ta'adilu hajjatan yana daidai da yin haji hajin ma makbulan karɓaɓɓiya mutakabbalatan abar karɓa haji karɓaɓɓe abin karɓa kuma zaki zakiyatan tsarkakakken haji tsaftatacce wanda ma ka yi shi ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam irin ladan da za ka samu kenan fata'ajjaba min zalika sai shi wannan bakon mutumin da ka ziyara da ya ji wannan falalan sai ya yi mamaki fakala sai ya ce ai ya ce kai ba bari ka ji ma bugu da ƙari wallahi hajjatai ne ba ma haji ɗaya ba wallahi ziyartar kabarin Hussein wallahi yana daidai da wanda ya haji guda biyu maburura kaini hajin nan maburure guda biyu wanda babu sakamako sai aljanna mutakabbala taini kuma karbabbu zakiya taini tsarkakakku tsaftatattu kuma wanda ma darajan hajin guda biyu nan wanda aka yi su tare da rasulillahi sallallahu alaihi wanda manzan Allah ma shine majagoran amirul hajji sai mutum ya kara buɗe baki ce kai na kai ya ce bari ma ka ji <laughs> ina fata gane falam ya zal abu abdullahi ya zidu wato duk lokacin da ya faɗa mutum ya buɗe baki ce ya ce bari ma ka ji ba ya faɗi daidai haji ɗaya ba da ya buɗe baki irin mamaki na ce mamaki mataki to daidai haji ma biyu da ce ah, haji biyu ya ce bari ma ka ji haji uku bari ma ka duk lokacin da mutumin ya irin nuna ya yi surprising ɗin yana mamaki sai ya ƙara masa ya ce ai ba a ma a nan ba bari ma ka ji yana nan falam yazil abu abdullahi al yazidu bai gushe ba yana karawa yana kara hatta kala salafina hajjatan sai da ya kai shi yace kai daidai da wanda ya haji sau talatin mabururatan karɓaɓɓe kuɓutacce daga dukkan laifufuka da zunubi mutaqabbalatan ƙabar karɓa zakiyatan tsarkakakke kuma ma a rasulillahi hajin da kai so ɗaya so biyu so uku so hudu har so talatin tare da manzon Allah kuma kowanne haji ne mabruri kuma karɓaɓɓe tsarkakakke tsaftatacce din nan to ziyartar kabarin Husaini kawai in kai so ɗaya baka wannan kawai irin wannan garaɓar ina za ka tuna maka ka je a yi ta taka ka amina ko to ku ji yadda suke ɗora mutane ku duba wannan maganan a littafinsu thawabul a'mal littafi da aka wallafa mai suna ladan ayyuka wa iqabul a'mali da kuma uquba sakamakon ayyuka me yasa mutum ke samun lada ko ukuba aiki ko aiki ke ba mutum lada shine ke ba mutum ukuba to sun wallafa littafi mai suna thawabul a'mal wa iqabu al a'mal ka duba can in bracket yace thawabu man zara qabral husain ko girman ladan wanda ya ziyarci kabarin husaini waye mawallafin shi ibnu baba waihi kummi mutumin kum mai suna ibnu baba waihi haka nan ka duba littafi mai suna wasa'ilu shi'a babu istija istihbabi shi kuma a cikin shi akwai babi da aka ware mai sunan babin da yake wato mustahabbi ne ikhtiyari ziyaratul husaini alal hajji wal umra sunan babin kenan wato fifita ziyartan kabarin husaini sama da zuwa haji da umra ina fata an gane ko ah, wannan shi ne ai za a neme su da hujja ko sai aka ce waftarau ala rasulillahi ma wannan ma suka kirkiro ƙarya suka danganta ta ga manzon Allah sallallahu annabi da kansa fa ba a bashi ba wai shi annabin annahu qala wa hashahu kuma aka kau manzo Allah bai faɗa ba wai manzo Allah ya ce faman zarahu duk wanda ya ziyarce shi shi Husaini wa wafatihi bayan mutuwarsa kataballahu lahu hajjatan min hijaji Allah zai rubuta mutum ladan haji wai in ji manzon Allah sassa yace duk wanda ya ziyarci kabarin Husaini bayan mutuwansa Allah zai rubuta masa ladan haji min hijaji daga hajjina min hijaji daga hajjina irin hajjina ni da na yi, ni annabi Muhammadu sallallahu irin hajjin da na yi din nan irin shi ne za a rubuta masa lada ladan irin shi za a rubuta masa qalat sai ta ce ya rasulullah hajjatu min hijajika ladan haji daga cikin hajjinka qala na'am kai wa hajjataini haji ma biyu qala sai ta ce hajjataini qala na'am wa arba'an hudu ma falam tazal tazaduhu wa huwa yazidu ita wanda ta yi tamban bata gushe ba tana mamaki tana mamaki shi kuma yana karawa hatta balaga saba'ina hajjatan sai da ya kai haji saba'in min hijaji rasulillahi sallallahu haji saba'in din ma bi a ha kowanne da umranta ta ziyarci kabarin shi so ɗaya kawai ladan haji irin na annabi sallallahu saba'in za a baka kowanne da umransa wannan maganan ku duba ta a footnote na uku wasa'ilu shi'a ku je can za ku same shi Babu istihbabu ikhtiyari ziyarati al-husayn ala al-hajj wal umrati al hujjan da suka kafa ma wannan shi ma sai suka kirkiro suka ce alfa alfa hajjatin ma'al qa'imi alaihi salam wa alfa alfa umratin ma'a rasul anan haji wato dubu sau dubu ladan haji dubu sau dubu za a bashi wa alfa alfa umratin ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma zadu sai suka kara filfiryati wajen ƙaryan faƙalu ai alfai alfin wato dubu sau dubu sau biyu nawa kenan 2 miliyan hajjatan wa alfai alfa umratin da umra miliyan biyu wa alfai alfa gazwatin da kuma kwatankwacin ladan yaƙe-yaƙen banzon Allah za a baka har dubu biyu Eh, miliyan ɗaya kenan ko dubu sau dubu biyu shi ne za a baka na hajjin manzon Allah da umran manzon Allah da yaƙe-yaƙen manzon Allah wa thawabu kulli hajjatin wa umratin da ladan kowane hajji da umra wa gazwatin da kuma eh, eh, ladan yaƙi abin eh, yaƙi ka sawabi man hajja wa atamara wa gaza tamkar hajjin wanda ya yi haji ya yi umra kuma yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'al a'immati ar-rashidina tare da manya-manyan limamansu hajin da aka yi da umran da aka yi da yaƙin da aka je tare da manzon Allah da limamansu a ciki to duk irin ladan su za a baka ina fata an gane ko ka duba wannan a can cikin kitabul mizari lil mufid babu farli ziyaratihi yawma arfa falalan ziyartan shi ranan arfa wato arfan su fa kenan arfan su kenan shine fa ake zuwa lokacin su ashura din nan ake ziyarta lokacin ashura a yi ta dukan jiki da cen da wukake da yanka kai da yanka abu na ai jina jina thumma tagaw fil firyati qalu sannan suka wuce gona da iri ma wajen kirkiran dalilai qalu suka ce an abil hasan ar-rida waye hasanur rida al-hasan ar-rida shine Ah, aliyu bin musa aliyu bin musa shine Hassan ar-rida suka ce ah, an abil Hassan arriba alaihi salam kala wai ce, man zara kabra abi wanda ya ziyarci kabarin babana ai abi abdullahi ko eh man zara kabra abi abdullahi wanda ya ziyarci kabarin baban abdullahi shine al-husain kabarin sayyidina husain bishattil furati kana kaman zara fauka arshihi wato bishattil furati kaman mu ce ya za mu fassara shabbul furat al-furat dai teku ne naharu dijila wal furat waɗansu teku ne guda biyu to shabti kaman kaman gurgudo mutum zai kamfaci ruwan furat haka wato ya ziyarce shi ko da ɗan kaɗan ne ake nufi briefly haka ma to kaman zara Allah fauka arshihi kaman wanda ya ziyarci Allah maɗaukakin sarki a can al'arshinsa ina fata an gane ko Kaman a ce misali eh, wanda ya wuce ta wannan bi ma'ana ya je ko a teku ya hau teku ya hau jirgin ruwa bi ma'ana ya keta teku ya je ya ziyarce shi to kaman ma wanda ya je ya ziyarci Allah maɗaukakin sarki can akan al'arshinsa subhanallah ka duba sawabul a'mal shi ma can babin wanda ya ziyarci kabarin Hussein kaman zara Allah fi arshi wajen kafa hujja fa aya za su kawo ko hadisi a'a iftarau nan ma sun kirkiro dalili ne an zaidin shaham qala qultu li abi abdullah zaid shaham din nan wai shi da kansa ne ya tarar da sayyidina husain abu abdullah kenan sai ya ce masa ma liman zara al-qabr al-husain eh haka ne an abi abdullahi alaihi salam ko kala ce man zara ko man zara qabral husaini bin ali alaihi salam duk mutumin da ya ziyarci kabarin husaini dan aliyu yauma ashura ranan ashura goma ga watan muharram arifan bi haqqihi yana mai sane da irin haƙƙin haƙƙin sayidina Hussein ba ya kaje a matsayin jahili ba ne baka san mutuncin shi ba a'a ka ziyarce shi kuma kana mai sanin mutuncin shi da mutunta shi da daraja shi to kaman zarallaha fi arshihi ne matsayinka tamkar wanda ya ziyarci Allah a saman al'arshinsa ina fata an gane darajan shi da ladan shi kenan ka duba can kitabul mazaril mufid babu fadli ziyaratihi alaihi salam yau ashura babin da yake nuna falalan wanda ya ziyarce shi a lokacin ashura aka samu wannan bayani Hujjafa sai suka kirkiro dalili an zaidin shaham ko wai daga wani mutum da ya labarta falalan sunan shi zaidu ash-shaham shi zaidu ash-shaham din nan kala yace qultu li abi abdullahi na zo na tarar da abu abdullahi wato al-hasan bin ali alayhi salam na tambaye shi nace ma liman zara qabrar husain wani irin daraja da girman lada ne ake baima wanda ya ziyarci kabarin Hussein ƙala man zaran lahafi arshihi matsayinsa da darajansa tamtar wanda ya ziyarci Allah can al'arshinsa ka duba kamilu ziyarat wani littafi mai sunan kamilu ziyara babi na nawa hamsin da tara ya ce anna man zarar husaini husaina duk wanda ya ziyarci Hussein kana kaman zara Allah fi arshihi matsayinsa tamkar matsayin wanda ya ziyarci Allah ni ban taɓa jin wanda ya ziyarci Allah ma arshi ba taɓa ma ji ba sa darajar shi kaman wanda ya ziyarci Allah al'arshinsa dan kuka duba abun ba a san ba a mai da shi Allah ba an mai da shi to an mai da shi tamkar Allah din mai da shi kabarinsa inda yake din yana daidai da al'arshi kabarin kan shi kuma yana daidai da wanda ya daidaita akan al'arshi kenan shine kawai a ce maka fa ka bauta masa ne kawai kana iya barin Allah maka bauta masa duk nuku-nukun da zagaye-zagayen kenan kuma haka din ne an furta din waftarau nan ma suka kirkiro dalili na ƙarya da ce man zara ƙabra waladi waladai aliyin waladai aliyin wai wanda ya ziyarci kabarin ƴaƴan sayidina ali guda biyu hassan da husaini kenan kana lahu inda allahi yana da wani lada mai girman gaske a wajen Allah ka sab'ina hajjatan mabruratan tamkar wanda ya haji saba'in kuma haji mabruri man zara wa bata indahu lailatan wanda ya ziyarci kabarin kuma har ya kwana a wajen a wajen kabarin kaman zara Allah fi arshihi wal’iyazu billah kamar wanda ya ziyarci Allah wajen al'arshinsa wannan in ka dan je briefly ka fito kenan kana da ladan haji saba'in amma har in ka haƙura ka kwana a jikin kabarin to kai matsayinka matsayinka tamkar wanda ya ziyarci Allah a wajen al'arshinsa wannan hujjan ku duba footnote na kasa furu'ul kafi ku duba littafin da ake kiran shi furu'ul kafi mujalladi na hudu shafi na saba ɗari bakwai da sittin da bakwai kitabul hajji babu fadli ziyarati abil hasanin riba to ka duba can babin falalan ziyartan wato aliyu dan musa na'am na'am wanda ya masa karya eh tana ya tashi ya tashi zaman sa wuta eh to wayannan dama su da yake yan wutan Allahu alam wanda ya mutu akai wata kila eh dan mutum ba a san karshen shi ba inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari kama yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fa, fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha amma wanda ya mutu a wannan aqidan kan tabbas ne ai kawai na'am Allah sa mu dace wai ni kam wa hal tawaqqafat hadhihi mazadati wal muzayadati wai ni kan wannan kare-karen sun tsaya a haji saba'in kawai ko sun yi ta kare-karen sun yi ta kare-karen kun san na farko na farko can sun ce haji ɗaya ko ya ce biyu ya yi ta ƙara ya koma hudu ya koma har talatin wani da ya zo ya ƙara har saba'in a saba'in ne ma ya ƙara hadda umra a umran ma ya ƙaro hadda yaƙe-yaƙen annabi ko ba haka ba to wai shi wannan kare-karen an daina yin su ko duk wanda ya zo shi ma sai ya karo wata falala ya yi a akan wancan shine wahal tawaqqafat hadhihi almazadati wal muzayadat shi waɗannan kare-karen na falalan da sun menene sun tsaya a haka yace tanaqus to bari ku ji tukka da warwara daga bakin su ma rawau sun ruwaito wani labari an hannan ibn sudair ko sadir kala waye hannan dan sudair ya ce qultu li abi abdullahi shi kuma hannan ina fata an gane ko kun san shi shi kuma wancan ibnu shaham ne ko wancan da muka karanta eh, eh, zaidu shaham shine yace kaman wanda ya ziyarci Allah a kabarinsa da ya tambayi shi Husaini din falalan ziyartar kabarin shi shi kuma wannan Hannan bin Sudair shi kuma yace qultu li Abi Abdullah na zo na tarar da Abu Abdullah shine Sayyidina Husain yace akramakallahu ma taqulu fi ziyarati qabri Husain me zaka fadi game da darajan wanda ya ziyarci kabarin Husain domin fa'innahu balagana an ba’adiku domin waɗansu labarai sun zo mana daga waɗansu shashin ku manya limamai annahu ƙala cewa ya ce ta'adilu hajjatan wa umratan wai ziyartan kabarin Hussein yana daidai da wanda ya haji da umra karamakallah kai kuma ko akwai ƙarin bayani akwai wannan akan wannan qala sai yace fa yace ma ad'afa hadha alhadith wai wannan hadisi ma da'ifi ne labarin cewa ziyartan kabarin shi ma yana daidai da haji da umra magana ce ma a barta kawai ma ta'dilu hadha kullahu ma ta'dilu hadha kullahu ba zai daidai da waɗannan duka ba walakin zuruhu yace duk wannan ziyartar kabari shi ba zai ma kai umra ba ba zai kai ma matsayin ma haji ba duk wannan ma maganin da ta tabbatar da wannan hadisi ma ba'ifi ne irin hadisan su can sai dai yace eh amma ba zan hana a dan ziyarce shi dai wala tajfauhu kar ku daga shi sama da matsayinsa fa innahu sayyidu shababi shuhada ni dai matsayin shi da na sani shine shugaban wato matasa shahidai ko annabi ma ya faɗi wannan sayyidu shababi ahlil janna wa sayyidu shababi ahlil janna ne matsayin shi da na sani ke shine shugaban matasan aljanna kawai annabi ya faɗi wannan kuma a hadisi ingantacce ya ce to ni abinda na sani a game da shi kenan mace ziyartar shi ya kai matsayin haji da umra yace ku share wannan magana ku ajiye ta a gefe ba'ifiya ce kawai maganan ziyartar shi fa ce ba zan hana ba ku ziyarce shi amma kar ku wuce gona da iri wajen ma shi ka yi tafiya don ziyartar kabari ya dace bai ma dace ba la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a damaran tafiya don wata ibada sai dai ga masallatai uku kawai ka yi tafiya don wani kabari na musamman wannan annabi ya hana shari'a ta hana musulunci ya hana shirka an hana kawai ina fata an gane babban laifi ne ya ce ku ziyarce shi dai ba zan hana ba amma wala ta jefa kar ku ɗaga shi sama da matsayin da Allah ya bashi ya ajiye shi ni dai na san matsayin shi shi shugaban matasan aljanna ne in ji Allah shugaban matasa shahidai shahidan matasa na aljanna abinda na sani ke shi kuma ku duba wannan maganar a kirabul kirab al-isnad sunan littafin kenan shafi na 99 zuwa 100 li abdullahi al-humairi min shuyuhihim fil qarni thalith yana mai wannan littafin mai wannan maganan yana daga cikin manya-manyan shehunan shi'a amma wanda ya rayu a karni na uku karni na uku can haka nan ku samo littafin biharul anwar ku samo shi shafi na casa'in da takwas zuwa talatin da eh, eh, ina jin eh, 35 eh, eh, zuwa 44 babu anna ziyaratahu alaihi salam babin da yake cewa ziyartan sayyidina husaini ta'dilu alhajj wal umrata wal jihad wal i'taq ziyartan kabarin sa yana daidai da haji da umra da yin jihadi da yanta tabayi in kuka je karkashin wannan babin to za ku ga samu wannan maganan da shi wannan mutumin yace bai kai wannan magana cewa ziyartar shi kaman haji da umra ba ifi ne mako ajiye shi a gefe shehin shi'a na ya faɗa amma wanda suka rayu a karni na uku can ina fata an gane mala ce kasima ga wani irin bugu ga wata irin nakiya mai karya gadon bayan shehunan shi'a yace rawa hujjatuhumul kulaini akwai babban shehun shi mai suna hujja al-kulaini an abi abdullahi wai ya ruwaito hadisi daga shi sayyidina husaini din kala yace sayyidina ah, husaini wai ya ce kala amirul mu'minina alaihi salam wai sayyidina ali kenan mahaifinsa ko ya ce ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya aike ni ni sayyidina Ali fi hadmil qubur unje urrusa kaburbura duk wani kabari da aka daga shi haka yayi yayi tozo haka sayyidina Ali da kansa yace manzo Allah ya tura ni unje urrusa shi un daidaita shi un rage shi wa kasri suwa wa kasri suwar da farfasa eh, irin eh, gumaka da aka yi su a shef ɗin mutane da dabbobi ina fata an gane ko ya tura ni un rurrusa kaburburan da aka yi su a haka kuma tabbas manzo Allah ya tura shi ya ce wala kabran illa tamastaw wato da suna gina kabarin ya tozo haka kato manzo Allah ya tura shi ce je ya faffasa wannan ginin a daidaita kabarin kar ya dan daga sama da kasa haka kawai me yasa ma ake dan daga shi haka da ana tona ramin kabari a yi shi flat haka a daɗe shi da mutane sun yi ta taka shi ɗan ɗaga shi nan da ake yi don ka ga alaman nan kabari ne kar mutum ya taka shi ko ya yi bayan gida a kai ko ya yi fitsari a kai ko ya zuba datti ko ya rika zuba shara a kai to shi yasa ake dan daga shi a ga alama wannan hikimar daga kabari kenan to za ka ga an daga shi ya wuce to idan har shi sayyidina husaini ya ce baban shi sayyidina ali ga abin ya faɗa masa to me yasa su suke daga kaburburan su kenan me yasa aka daga kabarin shi ko ba ku gane ba wanda suke ce a ziyarce shi din ya ce a ziyarce shi ga abin da ya ce baban shi ya faɗa masa manzan Allah da kansa ya tura shi ya je ya rika rurusa duk kaburburan da aka ɗaga su me yasa aka ɗaga nashin aka ɗaga eh, nashin da na ake zuwa ziyara me yasa kaga shi ma in ka karanta wannan zaka iya kama su da wannan hujjar ka je littafin furu'ul kafi wannan littafin kafi ɗin furu'ansa za ta samu wannan magana a ciki warawa aizan an abi abdullahi alaihi salam kala shi dai sayidina husaini ɗin, ya ruwaito hadisi ya ce kala amirul mu'minina amirul mu'minina wai amirul mu'minina sayidina ali kenan mahaifin shi husaini shi ɗan ne ke ba da labarin ga abinda mahaifinsa ya ce بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aike ni zuwa Madina da saƙo mai kamar haka faƙala annabi yace masa ka tafi Madina la ta da suratan illa mahautaha kar ka bar hoton wani gunki fashe sai ka ragargaza shi ka kau da shi wala kabran Kar ka bar wani kabari mai tudu illa sawaitahu face sai ka daidaita shi wala kalban illa qataltahu karka bar wani kare a madina face sai ka kashe shi kaga na uku ka duba can furu'ul kafi shi ma wa shuyukhu shi'ati shabbahu baital makhluqi al-qabr bi baitil khaliqi al-ka'bah shehunan shi'a suna kamanta kabarin mutum ɗan adam halittacce suna kamanta kabarinsa da ɗakin Allah ka'aba ina fata an gane bi ma'ana yadda zaka je ka rike ka'aba ka zagaye ka'aba ka manna jikinka a ka'aba ka yi roƙi Allah jikin ka'aba haka suka maida kabarurrukan waɗannan mutanen ga mutu ya rungume kabarin yana shafa shi yana shafa shi yadda kake gani ana shafan ka shafan ka ba abin da zai kara maka gini ne duwatsu ne kawai duwatsu na fata an gane shi dai Allah ne ya so ya ce ka bauta mun ka kalli nan ka bauta mun amma shi ginin ba shi bane yake da wani tasiri kyallen kaban ba shi bane yake da tasiri sai dina Umar wata ranar da ya je a matsayin shi na Amirul Mu'minin ina jin dutse ya tsumbata ya ɗauki takalmi ya biji dutsen majikin ya ce innama an ta hajaru la ta duru wa la tanfa'u ce na san kai dutse ne baka cutarwa baka iya amfanan mutum ya ce laula eh, eh, anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi qabbalaka ma qabbaltuka da ba don na ga manzo Allah ya tsumbace ka ba zan tsumbace ka ba me kai don idan Allah ya ce ka fuskanci wannan tile din ka yi sallah kawai ya ce ka ba. annabi Musa da da ya roki Allah yana so ya ga Allah Allah bai nuna mai ya kalli dutse ba hmm? da Allah ya tashi bayyana hasken Allah ma kawai ya rugurguza shi kenan sai a riki dutsen abun bauta a riki dutse idan Allah ya ce ka kalli nan ka bauta ma nan ta shi kenan sai tile din ne ya zama to kuma mu rika wanke shi muna sha don an ce mu kalle shi kawai mu yi ibada gobe Allah yana so ya canja aba da ita ake kallo Baitul Maqdis ne kawai idan Allah ya ga dama ce kalli nan ka bauta mu kai matsayin ka bawa ne naka kawai ka rika karban commands na Allah kai umurnin Allah kai kana bi ina fata an gane ku amma shi abun fase shi din ba shi bane yake amfana Allah ne yake baka lada don ka fuskanci inda yake ka fuskanta don ka tsumbaci inda yake ka tsumbata kawai na fata an gane Allah wani ya sa mu dace wa aslu dinil islam mu kuma mun san asalin addinin musulunci yadda yake an na abu da Allah ko shine mu bauta wa Allah shi kadai wala naj'alu lahu min khalqihi niddan wala kuf'an wala samiyan kada mu kuskura mu sanya wa Allah wani daga abin halittansa wanda zai zamanto niddan kishiya gare shi ko kuf'an abin daidaita shi da Allah wala samiyan ko wanda yake kama da Allah samiyun shine sa'a sa'a shine samiyun za a ce wani ai sa'o'in juna ne wannan da safe aka haife shi karfe tara wancan kuma can bayan la'asar aka haife shi sa'o'in juna ne shine samiyan shi yasa Allah ce hal tasma'u lahu samiyan shin ka taba jin wani daga cikin mutane ko wani ya fito yace shi sa'an Allah ne rabbus samawati ka duba inda Allah ya sifanta kansa Allah da ya umurce mu mu bauta masa shine farabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kassai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su me rabbu ar-rabbu mai reno shine ar-rabbu al mai reno mai kulawa da rayuwanka da cinka da shanka da komai naka mai biya maka bukata to shine mai renon duk wata halitta da take cikin sammai bakwai can cikinsu da duk wata halitta mai rayuwa a cikin ƙarƙashin ƙasai bakwai wa ma kuma da kuma wanda suke rayuwa in between tsakanin kasan da da saman duk Allah ne mai renonsu ka taba ka ga wani abu cikin halittan Allah ka kalle shi baka kan shi bul ba wani ma baka san ma me yake ci ba baka san duk Allah ne yake ba su wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata halitta mai rayuwa a don kasa face arzikinta na hannun Allah sai ka fasa wani dingime min dutse ko kuma bishiya ka tsaga shi a tsaga shi a tsaga shi da injin fa sai ka samu wani gucan a ka samu akwai ta halitta a ciki ko bishiyan ko ina is sealed da yake ya rayu kuma ka gan shi a ma mamal a koshe a nuno namun daji ka gani a nuno tsuntsaye ka gani a nuno kifaye a ruwa ka gani a nuno waɗansu halittun ka gani kowanne ka gan shi bulbul kawai yana kyalle kamar an shafa masa a nuno maka mace macizai a nuno maka kaza a nuno maka kowanne za ka gani to shi Allah maɗaukakin sarki shine mai renon dukkan waɗannan sai Allah ce to irin wannan Allah da yake renon ka yake facilitating naka da dukkan abin da kake so ya baka duk abin da kake so fa abuduhu shi ya dace ka bauta ma kuma wastabir ka yi haƙuri ka jure li ibadati wajen bauta masa ɗin kada ka yadda a raba ka da shi ka yi haƙuri za a yi ta fisganka ko a yi ta jarabanka a kai to amma shi ɗin ne ya cancanta a ta masa ka yi haƙuri kawai ina fata an gane za a kawo maka daloli a baka a ce ka kai Allah ce kai haƙuri kakka kai haƙuri fa abudu wastabir li ibadati kai haƙuri da ka yadda a raba ka da shi annabi ba a yi kokarin raba shi da Allah ba lokacin da ya fito da la ilaha illallah lokacin da su walid bin mughira su abun abu jahal suka yi mitin aje a samu annabi fa a tattauna da shi tattaunawa ta fahimta game da la ilaha illallah din fa da ya zo da ita ta dame su eh to ya rasulullahi an turo ni ne eh, in kunta turidu zawjatan zawwajnaka ajmala fatayatil arab eh, in mace kake so Eh, yasa baka samu ba ka bullo da wannan abun na la'ilaha ilaha illallah da ya rarraba tsakanin iyaye da 'ya'ya, ya rarraba tsakanin ma'aurata ya rarraba tsakanin abokanai to in mace ce damuwanka ka faɗa mana kawai a janye wancan in za mu samo maka wanda tafi kowa kyau ce ba shi ba ne. in kunta turidu malan jama'a na laka malan mu mai da kai in dukiya ne mu mai da kai mu tara maka dukiya ka zamanto kai ne mafi yawan dukiya a ƙasar laraba ya ce ba shi ba ne ya ce to in mulki kake so ka zanya kwa zai janye a ɗora ka kawai kai ne shugaban laraba wanda mulki ka kuma sai an ji shi ko ina ce ba shi ba ne to nan ne in suka ce to in in kana ganin dan tabuwa ne matsala ne da kai ka duba wai za su samu wasa ƙwararren likita a duniya kaga an fara cin mutunci a yi. eh tunda an an bijiro da wancan dole a ce karshe ko in tabuwa ne su suna gani ai in ba tabuwa baya za ka yi kaki waɗancan a ce ga mulki ga dukiya ga mace amma annabi yayi nace sam kun ga ai ai kokari a raba shi shine wastabir da ibadati ka jure ka yi haƙuri wajen bauta ma Allah annabi da ya jure ya kau da kai ya guje su don Allah kuɗin ba su zo daga baya ba baitul mali a cike kuɗin eh, dukiya na ganima jizya su menene humusi fai'i duk ga suna ba su zo daga baya ba sai dina umar ka je ka ga yadda ya ta budget ma mala a zamaninsa duk wani soja in an bashi sai an ba matan shi har da 'ya'yan shi inda yake jihadi duka yaranka su yi ta zuwa cin biskit da gunguru da a zamanin sai umar har su an ba su ta gani duk manzo Allah sallallahu daga baya da ya ƙi macen don ya rabu da musulunci ya ƙi yayi haƙuri Allah bai rika turo masa matan suna zuwa da kansu ba su tsaya gaban manzo Allah su ce ya rasulullah wa habtuka nafsi وامرأة مؤمنة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين mace mumina ta kiya mai tsoron Allah ita za ta zo ta tsaya ta ce ya ka aure wannan ta zo yau wannan ta zo wannan ta zo annabi ya diba daidai yanda ishe shi tara sauran in suka zo annabi ya ce a'a sai wani sahabi ya ɗaga hannu can Allah yarda da su a nemi na sadaci injiniya a rasa eh? ce kawo silifas kawo wani dan gele kawo wani dan kwali kawo wani iltamis walau khataman min hadid wani ma Allah ya ce zawwajtuka ha ma aka min alquran wani ma hadda kawai dan sura haka ai ta hadda irin wannan sai ya zo maka wata rana Allah ku ta haddan qur'anin nan akwai wanda zai karanta irin wannan tarihin sai ka ji ya caje shi ya ce wallahi sai na yi implementin abin da sahabai suka yi ya ce da Allah ai ya zo ya ce zo ka ga na haka so amma ka karanta wailulin mu'affifi na zuwa ƙasa ko amma ku rika yi Allah ku riƙa hadda shi wa man laha ne yaji ji man wayar zuku min haythu la yahtasib kai haddan ka ta tsoron Allah to sai kaga Allah ya azurta ka ta dalilo ta inda ba ka zato kai kana tunanin akwatuna mai tayan nan kai yanzu sai ki ya bullo sai shida sai an cika su sai an cika kai ina bari mun tafi haddana ma kawai wallahi Allah shi kana cikin haddana ya kaji an kira ka sai ka ji nan inda ka haddacin ake nema masa daki a ce irin na sahabai zamu ba wani akwatuna hadda ba ta yi amfani ba to a zauna haka a shiga a zo ga mala abdullahi ya fara hadda an Allah wai yattaqi illa ya ja'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la Allah ya albarka ya تعالى الله ساكت ولم يكن Kufuwan Ahad. Allah bai da wanda yake tamka da shi wa qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku yadda ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna sane suratul baqara faman sawwa bainal khaliq wal makhluq duk mutumin da ya kato ya daidaita tsakanin mahalicci da abun halitta fil hubbi wajen ƙauna ma kawai ka ji kana kaunan wani makhluki sama da ko irin ƙauna ta Allah da son Allah auli khawfin minhu ko ka ji kana tsoron wani makhluki yanda kake tsoron Allah awi raja'i lahu ko ka ji kana kwadayin zai maka wani abu eh, yanda kake sa rai Allah zai maka to wannan mutumin fa huwa mushrikun mushriki ne da ƙari ma har kafiri ma ina fata rank biyu mushriki kafiri haka za a dora masa a kafada ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mana imanin mu ya kare na ƴaƴan mu da matasan mu da dukkan wanda ma suka bauɗe a bisa rashin sani Allah ubangiji ya dawo da su wanda kuma suka a bisa ganganci su ma Allah muna ruƙaya musu ludufi ya dawo da su innahu waliyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik